Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu ne, tare da Murtala Faruk Sanyinna da sura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau. Yau Laraba sha takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin. kafin ku ji abin da muke dafa da shi bari mu fara da kanin labarai. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da ƙwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. An saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen. china ta ba da sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yada labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da amurka ta dora wa wasu kafafen yada labarai na kasar china kanin labaran kenan muna kuma tafe da cikakkun labaran duniya bayan labaran duniya da rahotanni za mu kawo muku maimaicin shirin ciwon mace wadda aisha mazu za ta gabatar muna amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da cutar COVID-19 domin daƙile karuwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. Har yanzu ana samun bayanan masu kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa masu yawan gaske daga yammacin yankin Pacific da ya haɗa da ƙasar China. to amma turai da take ta biyu a yanzu ita ce ta fi yawan masu kamuwa da cutar da waɗanda take kashewa fiye da dukkan sauran yankuna idan haɗa su guri ɗaya hukumar lafiya ta duniya ta ce yana da wuya a iya bayyana wani takamaiman dalilin da ya haifar da wannan yanayi a turai mai magana da yawun hukumar christian linmeyer ya faɗa wa muryar amurka cewa hukumar sa ta yi ta yin gargaɗi tsawon makonni cewa wannan mummunar cutar za ta yi kamari ta kuma ci gaba da yaduwa ba kakkautawa a faɗin duniya linmier ya bayyana cewa kasashe da dama ba su da shirin gudanar da gwaje-gwaje da gano masu cutar idan ta kama mutane ya ce kuma wasu kasashen da dama suna fama da rashin kwarewa ta aiwatar da waɗannan muhimman matakan kariya a yau laraba aka saka sababbin matakan hana zirga-zirga a malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar turai inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen yayin da gwamnatoci suke kokarin hana yaduwar annobar cutar coronavirus an tabbatar da mutum sama da ɗari biyar sun kamu da cutar a malaysia kada kuma za a killace su na tsawon makonni biyu a saudi arabia ma jami'ai sun faɗa wa kamfanoni masu zaman kansu da su saka ma'aikatan su su rika aiki daga gida idan hakan zai yiwu kana kuma waɗanda suke zuwa wurin aikin to su ɗauki matakai na bada tazara a tsakanin su tuni wasu kasashe suka ɗauki waɗannan matakai domin hana cuɗanyar mutane a wurin taruwar jama'a kasashen italiya da spain da kuma faransa yanzu haka suna ƙarƙashin tsananin hana zirga-zirga yayin da suke fama da adadi mai yawa na waɗanda suka kamu da cutar a duniya kawo yanzu an sami mutane uku da aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a najeriya to amma tuni da aka shaida wa jama'a cewa su daidaita halayyarsu domin hana ƙara yaduwar cutar majami'u da bankuna da wasu cibiyoyi ne ke kan gaba wajen yin waɗannan sauye-sauyen a majami'u da dama a abuja babban birnin najeriya akan auna mutane a kuma ba su safar hannu da sinadarin tsafta da kuma kyallayen rufe baki da hanci kafin su shiga wurin ibadar hukumomin majami'un sun ce daukar matakin ya zama wajibi bayan da ma'aikatar lafiya ta kasar ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar a ranar 28 ga watan fabrairu sauran wuraren taruwar jama'a ma kamar bankuna da makarantu da otal-otal suna daukar nasu matakan wasu bankunan kan auna yanayin zafin jikin duk masu hulɗa da su da suka ziyarce su da kuma tabbatar da cewa suna da sinadaran tsabtace hannu a tare da su kawo yanzu dai ba a sami mutuwa ko ɗaya sanadiyar cutar ba a najeriya inda hukumomi ke fatan ɗorewar hakan idan 'yan ƙasar sun ci gaba da ɗaukar matakan kariya yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da tabbacin samun karuwar mutane masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar babangida jibrin ya haɗa muna wani rahoto na musamman akan wannan cutar a Najeriya. Ministan Lafiya Tarayyar Najeriya Dr. Osage Ohanere ya tabbatar da karuwar mutane biyar masu ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya. A wata hira da yi da manema labarai a birnin Abuja ya bayyana cewa mutane biyar ɗin dukkanin su an same su ne a birnin Lagos. Sun haɗa da wata mata da ɗiyanta da kuma wasu 'yan Najeriya guda biyu da suka dawo daga ƙasar Birtaniya sai kuma wani ba Amurke da ya shigo najeriya ta kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin yanzu dai adadin masu dauke da wannan cuta a najeriya sun kai mutum takwas kenan kamar da ministan ya yi bayani positive cases, three arrived from the United States, while two came from the United Kingdom. Tun da farko dai sai da gwamnatin tarayyar Najeriya a yau dinnan ta ba da sanarwar tsagaita zirga-zirga tsakanin 'yan Najeriya ko kuma 'yan wasu kasashe da ake fama da cutar ta coronavirus da suka hada da Amurka da China da Italiya da Koriya ta kudu har nan zuwa makonni hudu. Kafin daukan wannan mataki dai sai da majalisar dattijai da na wakilai su ma a ja suka yi kira ga gwamnati gwamnatin tarayyar najeriya da ta hana shiga ko fita ta filayen jiragen saman najeriya domin kare 'yan kasar daga kamuwa da cutar coronavirus ita ma kungiyar likitoci ta tarayyar najeriya ta yi kira ga gwamnatin najeriya ta farko da dauki wannan mataki da kasashe da dama suka dauka na killace su daga kamuwa da cutar ta coronavirus kafin daukan wannan mataki dai sai da shugaban kasa muhammadu buhari a daya gefen ya dakatar da bikin wasanni na ƙasa da aka saba gudanarwa wanda ake sa ran fara shi a mako mai zuwa a jihar edo kamar da ministan wasannin najeriya mr sunday dare ya shaida 'yan jaridu a abuja an dauki matakin ne domin kare 'yan najeriya daga kamuwa ko baza cutar coronavirus da ke ci gaba da addaban kasashe daban-daban na duniya bayan wayan matakai dai har ila yau gwamnati ta tarayyar najeriya ta dakatar da ba da shaida shaidar shigowa najeriya da ta bullo da shi a tashoshin jiragen saman najeriya har sai wani lokaci a nan gaba tare kuma da shawartar duk wasu 'yan najeriya da ma kasashen waje da suka fito daga irin wayannan kasashe su killace kansu na makonni biyu domin tantancewa ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a tuni dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta ba da umarnin hana jami'anta zuwa kasashen waje domin halartar wasu taruka ko kuma taron bita kamar yadda aka saba a sanarwar da ya baya sakataren gwamnatin najeriya boss gida mustapha ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin kare 'yan najeriya daga cutar coronavirus sakataren gwamnatin ta najeriya da ya kasance shine shugaban tawagar kwamitin kota kwana da shugaban kasa muhammadu buhari ya kafa da zumar bibiyan yaduwa da kuma matakin da za a ɗauka na kare 'yan kasar daga cutar coronavirus ya zaka ma dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta ba da umarnin rufe cibiyar horar da masu yiwa ƙasa hidima bayan sun shafe kwanaki goma kacal matakin da an ɗauke shi ne shi ma domin kare masu yi wa ƙasar hidima da sauran 'yan najeriya daga bazuwar cutar coronavirus bayan ya jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na biyu china ta faɗa a jiya talata cewa za ta kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yada labarai guda uku a matsayin mai da martani ga haramcin da amurka ta ɗorawa wasu kafafen yada labarai na ƙasar china ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa wata sanarwa cewa 'yan jaridar amurka masu wakiltar mujallun new york times da the wall street journal da kuma washington post da takardun izinin aikin su ke karewa ƙarshen shekara da su gabatar da takardun nan da kwanaki goma sanarwar ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ba za a yarda su ci gaba da aiki a matsayin 'yan jarida a china da hong kong ba da kuma yankunan Makau da ke karkashin gwamnatin china ma'aikatar ta hakikance cewa kwace takardun izinin aikin martani ne ga abin da ta ce take hakkin da aka yi wa kafafen yada labaran china ba gaira ba dalili tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden yayi gagaruman nasara a kan sanata Bernie Sanders a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a jiya Talata a jihohin Florida, Illinois da kuma Arizona. Biden na kan gaba da Sanders da kashi 62 da kashi 23 bisa ɗari a kusan dukkan ƙuri'un da aka kyarga a Florida inda shugaban Amurka Donald Trump ya tashi. An kuma sami rata makamanciyar wannan a Illinois inda biden ya sami kashi 59 bisa 100 akan kashi 36 bisa 100 na sanders to sai dai ratar na da dan sauki a arizona inda a can ma biden ne ke kan gaba da kashi 42 da kuma kashi 30 bisa 100 da wannan nasarar da Biden ya samu a jiya talata a karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugabancin Amurka a cikin shekaru fiye da talatin a yanzu ya yi nasara a zaben jihohi goma sha tara daga cikin ashirin da hudu a kan sanders da ya bayyana kansa a matsayin dan democrat mai aƙidar gurguzu da ya lashe takobin jagorantar juyin juya halin tattalin arziki ciki har da sauya fasalin tsarin kiwon lafiya na amurka baki ɗayansa. gaida Murtala Faruk Sanyin nan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu leka jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar suka ɗauki matakan kariya dangane da annobar coronavirus. Sule Mummuni Barma ya haɗa muna wannan rahoton. mayar da hankali a kan matakan rigakafi ita ce ɗaya-ɗayar hanyar da ta rage wa ƙasashe masu tasowa irin su nishar domin kare kai daga annobar cutar coronavirus in ji shugaba isu muhammadu ganin yadda abin ke kokarin zama gagarbadau ga kasashen da suka mallaki manyan asibitoci da kwararrun likitoci mafarin daukar matakan rufe iyakokin sama da na ƙasa da makarantun boko gidajen cin abinci da na shan barasa da dai sauransu a ra'ayin wani dan nijar ibrahim kantama gwamnatin ta sara akan gaba ita um, annoba in ta zo to addini ya yarda da a kiyaye dole mu yi haƙuri ba fa ƙasar Nijar ba ce kaɗai ko Afirka a duk duniya ne wannan masifar ta shawa mataki da gwamnatin Nijar ta ɗauka ya yi daidai abinda za mu yi za mu raka da addu'a da kuma mu ci gaba da roƙon Allah ubangiji Allah ya yi mana wannan masifa ni na tabbatar ita hukumar ba don son tabbatar kawai abu ne da ya zo dole kuma dole a amshe shi da hannu biyu matakin gwamnatin ta Nijar ya haramta taron mutanen da yawan su ya zarta hamsin kuma kuma abin zai shafi bukukuwan suna da aure da makamantansu a cewar shugabar kungiyar matasa ta genome falmata taya akwai alamar fice makaɗi da rawa wajen bullo da wannan tsari an ce da suna da arme ba a tara mutane kai ga harkar kaga ta yiwu in an ce makarantu a kula saboda yara ƙanana ƙanana ne su mun yarda saboda su yara ba su san ciwon kansu ba su san komai ba su iya kare kansu amma an ka ce arme da suna ko mutuwa ko zina'ida a ce ba a tara mutane ai an kama matsala kai ga yayu a gida guda kadai an samu dangin mutum hamsin kuma an ce ka wuce mutum hamsin gaskiya wanga tsari a sake diba shi sai a ranar 20 ga watan da muke ciki ne matakan rufe iyakokin kasar ta nijar ke soma aiki to amma a ganin shugaban kungiyar muryar talaka nasir saidu irin wannan jinkiri ba zai wa kasa ɗa mai ido ba jirgi yana aizawa yau yana aizawa gobe yana aizawa banda gobe kamin doka ta fara aiki tunda an ce rigakafi ne ba a samu wanda ya kamu ba to dokokin da an ka ɗauka su fara aiki tun a yanzu da an ka ɗauke su babu hujja a ce sai nan da kwana uku ko kwana biyu su fara aiki na biyu mun ga wasu kasashe an ɗauki matakin ne na taimaka ma 'yan ƙasa waɗanda an ka hana ma hitawa ko nan ƙasanmu yana iya kai ga a ɗauki matakin ne na hana cin kasuwa na hana duk wani sana'o'i waɗanda ya kamata a ce talaka sun yi ga wani lokaci ba mu wata idan wannan abu ya zo to ya kamata a ce tun a yanzu gwamnati ya tanadi ko ya ɗauki wasu matakin ne na tallafa ma talakawa na basu taimako yanda 'yan sun ka zamana cikin gidansu za su ci gaba da rayuwa su da 'ya'yansu a jawabin sa na jiya talata da daddare shugaban kasa isu muhammadu ya tabbatar da cewa kawo wancan lokaci ba a samu kullar wannan cuta a nan nijar ba sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Annobar coronavirus ta takaita abubuwa da dama a rayuwar yau da kullum, wanda ta wuce duk wani abin da ake tunani a yau. Malaman addinai ma ba a bar su a baya ba wajen kiran jama'a domin kariya ga wannan cuta ta annobar coronavirus. Ƙungiyar jama'atul Nasarar Islam Jibwis ta yi wannan kiran. Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja ya haɗa muna wannan rahoton. Shugaban jibir Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce yana da kyau Najeriya ta ɗau matakan da suka zama wajibi kamar sauran kasashen duniya wajen rigakafin cutar corona. Matakan koda sun hada da dakatar da zirga-zirgar da bata zama wajibi ba da kuma kula da yadda jama'a ke cuɗanya. Hakanan malami ya buƙaci musulmi su kyautata ɗabi'unsu da gujewa duk abin da zai kai su ga sabon Allah. Shugaban Najibir ya buƙaci gudanar da addu'o'i na musamman na alkanot don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan annobar. malami ya ce idan aka samu annoba ba a yarda mutane su nufi inda annobar take ba sannan waɗanda ta riska a gida su dakata a nan su nemi magani. Sannan kuma babu laifi a kiyaye duk wani abin da zai haifar da yaduwarsa. Shi yasa manzon Allah ya hadisin cewa idan annoba ya sauka a ƙasa in kai kana cikin wannan ƙasan to kar ka fita. don kar ka ɗauka ka yada idan ko wadda bai shigo ba shi ko kar ya taso ya shigo kar ya zo ya samu ko kuma ya kawo wata fitina ta shigo to idan manzon Allah ya mana wannan wannan ya nuna kowace ƙasa ta ɗauki matakin kare ƙasanta da rufe bodoji na ƙasanta don kada irin wannan annoba ya shigo wajibi ne kasar mu Najeriya ta dauki wannan. Sheikh Balalo ya yi addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan cutar don jama'a su samu damar ci gaba da umra da kuma zuwa aikin hajjin bana da za a fara a ranar 28 ga watan Yuli. In akwai masifa in ya sauko kuma zai haifar da cutar da kowa wannan babu laifi a dauki wannan amma lalle maluma su yi nazari akan wannan saboda wuraren ibada su ne wurin da za mu je mu roki Allah ya yi mana wannan bala'o'in saboda haka kafin bala'in ya sauko a ɗauki matakan toshe duk wani kafafe shi yasa hanyoyin shigowan al'umma cikin ƙasa kamar yadda sauran ƙasashe suka ɗauki mataki mu mu kiyaye sannan yanzu kuma kafin abin ya sauko Allah ya sauke mu yawaita yin addu'o'i a masallatai a tsaya a yi ta alkanut in ana yi in Allah ya yarda duk inda bala'in yake sai Allah madaukakin sarki ya yi maganin sa saboda lokacin da bala'i ke saukowa ana yin addu'a da bala'in da addu'an za su haɗu saboda haka addu'an zai yi maganin bala'i yau ta yin sadaka yau ta yin addu'o'i irin wannan bala'o'i in sun sauko Allah maɗaukakin sarki na maganin su da addu'o'i da kuma yin sadaka ita ma babbar kungiyar ɗarikar Tijjaniya jam'iyyatu Ansaruddin Tijjaniya ta buƙaci duk 'ya'yanta su zauna a gida su yi addu'a bayan ɗage taron Maulidin Shehu Ibrahim Inyas sakataren kungiyar na najeriya alkasin yahaya Yawuri ya fitar da sanarwar bayan taron gaggawa na kungiyar a abuja umarnin halifa maulan mashek ahmad tijjani ibrahim yes radiyallahu ta'ala da shawaran Sheikh sharif ibrahim sale radiyallahu ta'ala al'akari da wannan kalubale na annoba na cutar coronavirus da ya addabi duniya kamar yadda gwamnatin tarayya ta bida muna sanar da janye maulidin Sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala na garin sokoto wanda aka shirya a ranar asabar kowa ya zauna a gidan shi ya yi addu'a kamar yadda addini ya tanada akalla dai an kafe takardun sakonni a ma'aikatan gwamnatin najeriya da ke shawartar mutane su an karar da jami'an lafiya da zarar sun game alamun corona nasiru Adamu malika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu Elhikaya, hikaya masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari ƙarshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata akan dalilan da ya sanya ma'aikatan jiya suke kyarar masu naƙuda wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama saratu garba abdullahi da kuma dr khadija abubakar ibrahim kuma za mu tashi ne akan ansar saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin a yanayin aiki a indiya da najeriya a yi sauraro lafiya to gaskiya a indiya bambancin indiya da najeriya shine mutanen indiya sun fi yawa amma akan na najeriya mm. sai dai asibitocin indiya suna da ma'aikata sosai misali a shuk daya za ki samu ma'aikata nurses za ki samu misalin guda goma zuwa guda goma sha biyar waɗanda suke kula saboda a indiya duk shekara ana graduatin masu masters a nursing sama da dubu talatin hmm. to ga suna da ma'aikata sosai aikin har ya kasance yawancin su ma wa'in ma ba su da aikin yi to gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa mm. patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu. To malama Khadija ko za ki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka. Gaskiya ya sha bambam. Misali a Najeriya kamar yadda kuka yi bayani a baya kayan aiki da wajen karban haihuwan ma duka wani abu ne tunda har yanzu ya still developing da sauranmu mm. nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarere ka mm-hmm. yadda za su karbe ka za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so Aka kuma ka zo haihuwar rarrashi duk wani abu da za su maka na ya izin ka duk za su nuna cewa suna tare da kai ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata mm-hmm. wannan kuma saboda suna tsoron dokansu in wani abu ya faru da kai su maza su shiga matsala. Siriya mm. mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Mm. Ka yi aikin ne baka yi ba ka zo baka zo ba wata yayi za a baka ka. wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai mm. yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗin ka kuma idan ba yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka to yanayin saka ido ne ya sa mutane mutanen mu suna bari daga Najeriya suna aiki a Najeriya su bari su zo nan kuma dole su bi dokan nan din saboda ne hmm. saboda amma a Najeriya saboda kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki hmm. ne su tabbatar cewa eh duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi ne hmm. a tabbatar a saka ido a duba cewa eh ya yi abun da ya kamata a yi wannan ma zai kawo sauƙi. Hmm. tunda same mutanen afirka din suna zuwa kasashen waje suna nan birjik yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na afirka ne masu kasi yawa hmm. amma kuma suna bin dokoki me yasa saboda ne ana fa'idu. Hmm. in ba su bi ba za a kore su za ma a iya kwace license su kwata-kwata ba za su iya aiki a ko'ina ba malama sarutu eh kamar yadda ta ce din gaskiya hmm. rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido akan ma'aikatan cewa kin na misali mu a Najeriya idan za a ɗauke ka aiki babu wani abu da ake baka na kamar a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka misali babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza saboda haka in mun ɗauke ki aiki ki a matsayin ki na naska abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata. Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba Har yanzu da sauran rana a kaba sannan mm. kamar yadda Dr. Khadija ta ce kuma babu sa ido bayan ba mu da ka'idar a rubuce saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata ne oho ba wanda ya sani saboda ba a bibiya ana gani to inda a ce ana bibiyan kuma inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za ka yi clocking in mm. akwai za a ɗauki yatsanka ko mm. a ga cewa kayi aiki sannan kana da abubuwa da za ka rarrike a matsayin ki na nurses da za ki amfani da su da za a ga cewa kin yi aiki kaza kin yi aiki kaza baby za a yi assigning miki patient kaza a ce ke ce za ki kula da wannan patient a wannan shift din duk akwai tsari irin wannan to amma mu babu wannan tsarin gaskiya mm. kawai in an ɗauke ki kawai ana expecting komai za zaki misali kin ga a Najeriya mm. za a ɗauke ki aiki a matsayin ki na nurse a wani lokacin ke za ki aikin ki na nurse za ki aikin likita za ki aikin cleaner za ki aikin ɗalla za ki aikin eh, psychologist za eh, wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa wasu lokutan yau ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba kowa asibiti suna da wannan bajin din misali wani lokacin za ki ga an aiko likita zai ya kamata a ce eh, ka zo kai wani abu kaza sai ya dige kuma da wani aikin da wanda baya cikin ma tsarin sa saboda me saboda babu wanda zai yi wannan aiki. To kullum ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Mm. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata. Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa misali a ce ga ka'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaci jiya ko a matsayin ki na ungozoma ga tsarin aikin da zaki mm. ga abin da ake tsammanin zaki a cibin a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din. Mm. masu sauraro da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam. yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. mu da farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'a Allah ya kawo muna karshen annoban cutar corona coronavirus kasashenmu na Afirka da ma sassa na duniya baki daya amin sun amin. Sakon haɗin gwiwa daga Amina 'yar Fulani daga Doro Digaga ɗan Fulani Warji daga jihar Bauchi. wannan sakon na cewa salam voa hausa gargaɗi da ƙwararru suka yi wajen amfani da kyalle da ake amfani da su wurin rufe baki da hanci da kuma safar hannu ba su hana yaduwar cutar coronavirus cikin al'umma biri ya yi kama da mutum allah ka tsare mu daga alhaji umar faleba da adam a adam da salu a rike min potescom jihar yobe nigeria sai kuma sako da ya fito daga mamodin salu kaura na moda jihar zamfara ya ce samun ƙwararru mutum biyar da suka kamu da cutar coronavirus a najeriya wata barazana ce ga ɗaukacin 'yan najeriya muna roƙon allah ya muna katangar karfe da wannan cutar corona ya allah ka hana wannan cutar zuwa yankinmu na arewa da ke da matukar rauni wurin tsarin kiwon lafiya da kuma yawan matalauta muna yaba wa gwamnati bisa matakin hana waɗansu 'yan ƙasashe goma sha uku shigowa a cikin ƙasar. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ahmed Abacha Macina da kawu kawu mai goro kumsa. Suka ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya Allah muna roƙonka ba don halin mu ba ka dube mu da ido rahama ka kare mu daga annobar cutar coronavirus. Waɗanda kuma suka kamu da cutar a faɗin duniya Allah ka ba su lafiya amin. a gaida Baba Yakubu Makeri da wasikun masu saurare. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bukaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da kwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar turai da wasu sassan duniya. an saka sababbin matakan hana zirga-zirga a malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar turai inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen china ta ba da sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yada labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da amurka ta dora wa wasu kafafen yada labarai na kasar china masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu a cikin wannan shirin namu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyinna da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.